Ƙasar Algeria na matsayin wurin cilani mafi ɗaukar hankalin 'yan ƙasar Nijar akasari mata da 'ya'yansu inda suke dogara da sana'ar bara, kuma dukkan matakan tusa ƙeya da hukumomi ke ɗauka domin taka birki wa waɗannan mutane ba su hana jama'a zuwa wannan ƙasa ba ta ɓarauniyar hanya. A cewar prefe na Arlit Alhaji Alatu Mogaskiya. gaskiya zancen nan da ake 'yan Nijar maza da mata da yara ƙanana kimanin dubu da goma sha tara ne hukumomin na Algeria suka kwaso daga sassan ƙasar zuwa Tamanaraset da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar a wani shirin mayar da su zuwa yankunan da suka fito. Yanzu haka dai jami'an tsaron Algeria da haɗin gwiwar ƙaramin ofishin jakadancin Nijar na gudanar da aikin tantance takardu. da kore mutum dubu da goma sha tara sun iso jiya a ta manarasar sari da yankin jimida yau za su shiga tantancewa ta alheri da namu wakilan karamar jakada wadda take ta manarasar waɗanda hali ya kama a dawo da su za su taho lokacin nan za su gaya mana adadi muna mutum kaza a cikin maza kaza mata kaza yan yara kaza in suka ida za a turo ma gwamnan jihar ya so mu daga nan mu yi shiri da mu da a sama kamu karɓo su kuma mu rike su har zuwa a ƙungiya mai kala da baki wadda ke da yarjejeniya da gwamnatin mu ita za ta kuɗa na tawa su kai shi tawa na da magaran su kai shi da magaran na maraɗi su kai shi maraɗi. wannan shiri na tusa ƙeyar 'yan kasashen waje da ke zaune a Algeria zuwa kasashen su na asali ya shafi 'yan kasashe makwabtan Nijar kamar yadda Prefen Arlit ya ce sun karbi 'yan kasar Mali sama da 400 a ƙarshen mako waɗanda tuni suka kama hanyar zuwa kasar ta Mali da jiya da shekaran jiya mun samu mutum ɗari uku da talatin da uku kuma cikin tafiya. wadda ruwa ruyi ta kawo su nan suka kon sai da ƙasar su ta ɗauki matakai aka sa su cikin ji suka tafi su ɗari hudu da talatin da da mota da suka tashi da su nan ji. Daga shekarar ɗaya kawo yau ɗaruruwan mutane ne suka rasu a hamadar yankin arewacin Nijar a ƙoƙarin su na zuwa Tirani ƙasar Algeria ko Libya ko nafiyar Turai. In ji shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu. wanne a jawabin sallar samun 'yancin kai da aka yi shagulgulanta a ranar talatar da ta gabata ya ce ba za su ƙara lamunta da wannan al'amari ba saboda haka gwamnatinsa za ta yaƙi mutanen da ya kira masu safarar bil'adama. à la tête de ces réseaux les passeurs ainsi que tous leurs complices répondront tôt ou de leurs actes ignobles devant la justice. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.